ni eh? kai kai kai ranke da ka ka ka ka ka yaron nan eh. ina cikin tafiya kawai ya same ni kawai mare ni ban san miya masu ba ban san miya kawai ban san ni namar ba ni a radun Allah ni kawai ina so ka karba mi hakina zan karba mi hakina karba mi hakina kai ka tabbata ka mare shi bisa bisa tsayi ne in mare shi dai ba wai da sani na ba to ka gane a kaidar eh. aikin ɗan sanda lajin karanka duk wanda ya maru wani zai ba shi naira dubu biyar sai abun da ka to yanzu kana so a baka dubu biyar ko kuma za ka rama marin ko a radun Allah ni da ban dubu biyar din ta a baka dubu ya ban dubu biyar na ji ka ka kawai yanzu ka gane eh. ka je tun anjima eh zan kawo kuɗin ne muna jiran ka fa to ina jiran ka zan dawo na ce ma ka jira nan na ka zauna ka jira ni ba ana san na ce gaskiya na je na karba kina dan kai daɗe idan ya kawo kuɗin ka karba kari ba na zo ba